واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana yau ta juma'a muna sha biyar ga wata ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku ta manzo sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wata sai daidai da yau muna uku ko uku ga watan takwas miladiya dubu biyu da sha biyu a yau za mu tsora karatunmu na tafsiri farkon suratu zariyat suratu zariyat ita ce sura ta hamsin da ɗaya a jirgin surori daga sama sura ce makiya kamar yadda malaman tafsiri ce bayanin matsayin sura makiya ce ko madaniya suka ce suratu zariyat makiya iya tuna aya ayoyin 60 وموضوعها الرئيس أدلة في كرنت الوا تحقيق وقوع وعد الله في أمور الدنيا والآخرة tabbatar da aukuwar alkawarin Allah na al'amuran duniya da yake za su faru da kuma al'amuran lahira da ya tabbatar cewa za su auku da tana bayani akan tabbatar da hakan wasu alkhairi wa gairi a cikin al'amura na alkhairi da ma na wani alkhairi sharri kina duk abin da Allah ya kaddara zai faru a duniyan nan to zai faru da kuma abin da ya kaddara a lahira zai faru na alkawari da ake ma wanda suka bi Allah sakamakon su hakan zai faru da kuma alkawari na narko ga wanda suka fantare ma Allah kuma na ukuba lallai hakan zai faru ba makawa Allah ya ba mu ikon <clears throat> karanta ta da fahimtar abin da ta kunsa na hukunce hukunce kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa <clears throat> mai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع نعم الله من أتكيت والذاريات ذروة Allah yake rantsuwa da iskoki ko iska wadda take mai gudana ko kuma mai wato yata ko wasa kasa ko kuma mai wasa alkhairai wato ainihin wuri daban-daban la ke wakara Allah yake rantsuwa da giragizai wanda suke ɗauke da nauyi na ruwa mai yawa ya ke yisra Allah yake rantsuwa da wato jirage na ruwa wanda suke tafiya cikin sauƙi fal muqassimati amra Allah yake rantsuwa da mala'iku da suke rarraba al'amuran ubangiji da yake umarta su da shi inna ma tuwajuna la sadiq lallai abinda ake maku ko aka maku alƙawari na abinda kuka yi na daidai za a sakan kama ku gaskiya ne ko kuma abinda aka yi maku alƙawari na wanda suka kibin daidai na narko shi ma lafadikun gaskiya ne wayin na dina lawaqi haka nan ranar nan ta sakamako ranar tashin kiyama ranar da za a sakan kama kowa on, ita ma mai aukuwa ce kabbas ba makawa wannan ayoyi yadda malaman tafsiri sun yi fassara daban-daban musamman guda hudun nan <clears throat> da Allah ya rantsuwa da su halittu ne daga cikin halittunsa mun bayani a baya Allah ya karantse da duk abin da ya so daga cikin halittunsa mu kuma za mu rantse ba yadda da mu rantse da kowa ba sai da shi da zatinsa ko da ainihin sifofinsa ko da sunayensa an gane cikin abin da malaman tafsiri suka yi fassara shine tsayan nan da nai cewa kowace zaman kanta take a zariya suka fassara shi da cewa kan wato ainihin tabur turaba wa ghairahu iska wacce take ya watsa turbaya take tasowa ta iya ta guguwa ta iya cewa iska da take tasowa mai ƙarfi in ka je inda sahara take za ka ga yadda iska take tada wannan sahara ɗin ya zama wani wurin ƙasa ta taru ta yi tari kamar dutse wani wurin kuma ya yi fari wanda inda sahara take wani lokacin an aje abu aka dawo sai a ga kasa ta rufe shi to irin wannan iska da take tashi mai ƙarfi take motsa ƙasa da ma wani ƙasa ɗin in ka ce wato ainihin banda ƙasa abin da take tasowa ko ta gaggada bishiyoyi ko wasu abubuwan ta canza su daga inda suke koma wani wani to duka tana ɗaukar wannan fassara ɗin Wazariya ke zarwa Allah yake rantsuwa da irin wannan iska da take motsawa take tashi ta motsa al'amura motsa su wato ainihin tazrihi zaryan ta habu bihi yanda za ta ɗau abu ta tafi da shi ta watsa shi hila ya ɗaiɗaice da ba zai amfani ba ko kuma ta je ta tattara shi wani wurin inda ba a tsammani to Allah yana rantsuwa da irin wannan iska ɗin falhamilaki Allah yake rantsuwa da ai sahab kenan ko kuma a tsohubu giragizai ta hamilul ma'a wanda suka ɗauke da ruwa wakran bi ma'ana tikalan ruwa mai nauyi wanda inda za a auna maka ya fi ƙarfin ka lita nawa ne ganga nawa ce ruwan da yake cikin giragizai kuma giragizan suke ɗauke da ruwa wanda bayan giragizai sun ruwa ƙasa ka dubi da suke cika da ruwa gulabe su cika tafkona su cika duk wannan asalin ruwan yana cikin girgije kuma girgijen shi ke ɗauke da ruwa wallah ke rantsuwa da wannan don ya nuna maka ƙudurarsa da ikonsa sannan ya ce ai a sufuri kenan Allah ke rantsuwa da jirage irin na ruwa ta ala wajihil hilma suke gudana a kan ruwa cikin teku ba tare da sun rutse ba wannan tafiyar yusran cikin sauƙi za su ga suna tafiya bisa ke kenan suna tafiya cikin sauƙi su ma cikin teku ka dubi jirgi a tsoro mashi ƙarafa da injina da abubuwa masu nauyi wanda in an zo an tsoro su akwai su da aka ce an tsoro wata na'ura daga can Legas zuwa garin nan motar da ta ɗauko sai da taya wajen talatin ta fashe a ta fashe a canza a sake kafin a iso garin nan saboda bala'in na amma kaga injin a ruwa ka ɗauko shi don ba a najeriya aka kera shi ba tun da ko ba najeriya ba ne kaga a ruwa ya zo to ire-iren wannan nawa za a tsura ma jirgin ruwa amma ya rika tafiya cikin ruwan ba tare da ya nutse ba ya kai shi inda ake so a duk sanin duniyar nan Allah yake rantsuwa da wannan dai nuna maka ikon shi shi ya hore ruwan ya bore jiragen ya hore yadda ake kera su a saka su kawai saboda ɗan adam ya ji daɗi shine faljariyati yusra wal muqassimati amra Allah ke rantsuwa da mala'iku shine al mala'ikatu tuqassimul arzaqa wal amtar Allah ke rantsuwa da mala'ikun da suke rarraba arziki wal amtar da ruwan nan kai shi su ne suke ainihin Allah ke sawa su ya tafi da girgiza ya tafi inda Allah yake so a saki ruwan inda ake so inda ba a so a rike shi duka bisa gudanarwarsu da aikinsu su suke rarraba arziki kaga wani an buɗa mashi ya ɗauki kasuwanci ya fara kamar wasa sai ga Allah ya buɗa wani kuma in ya zo ya kai irin shi ya kasa samu kuma haka ake ba wani ya zo ya zuba jari shi ya narke wani da ya zo ya zuba ya zuba ɗan ɗanka da ya samu to waɗannan abubuwan duka Allah na tafi da su yana rarraba su bisa umarni na mala'ikun sai da suke yi wa ghairiha wato da wani ma ruwan saman da arzikin wanda suka yi bainal ibadi wal bilad tsakanin bayan Allah da kuma tsakanin garuruwa kaga wani garin dandanan Allah ya kafa shi kuma ya sanya arziki a cikin garin wani garin a yi ya cika kuwa? wata kasuwar kaga ga haka nan kawai Allah ya yi ta ana zuwa a ciniki a sami arziki a wurin wata kuma babu haka nan wani garin kaga Allah duk waɗannan ayyuka Allah ne ke yin su ta hannun mala'ikunsa wato ainihin masu karanci to Allah yakan rantse da abin da ya rantse sannan kuma domin ya nuna wani abu da yake sai faɗi Allah ya rantse da waɗancan ababa na halittunasa nasa sai ce inna masu azuna na sare abin da fa ake muku alkawari na ai wa'adu wato anna wa'adahum bil ba'ati wa ghairihi la sadiqun alkawarin da aka gaya masu na lallai alkawarin Allah zai tashi bayi kuma zai motsa hisabi zai sakan kama kowa abin da ya aikata in ma khairan fa khairan wa in ma sharran fa sharran wannan la sadiqun shine ma'ana kinan abin da Allah yake zai yi na tashin kiyama zai ko kuma wato ainihin kalmar tu'aduna domin kalmar wa'ad suna iya daukar alwa'ad na alƙawari suna iya daukar alwa'i na narko ko kuma abinda wanda suke musun tashin kiyama suke yi to narkon da aka don masu na ba ta ubangiji gaskiya ne kuma sai ya faru kowane malamai sun fassara shi wannan fassarar zariya kenan waɗancan wato abin nan guda uku hudu kai muke so in ce akwai fassara <clears throat> ta biyu da malamai suka yi ibn kasir ya ta waɗannan fassarorin suka ce a'a wato fassarar waɗannan ayoyi guda hudu wato iska dukkan su ne na iska kuna ganewa amma sai an kaddara ita iska kenan wato wannan yana rantsuwa da arya a azariya iska wacce take gudana take tafi da al'amura ko kuma ta kai abubuwa inda take so shine fasara kenan ta farko kenan arri Allah yake rantsuwa wa riyah zariya zarwa Allah yake rantsuwa da iska mai kaji da abubuwa ko ainihin wato ƙasa kamar in ka tafi yadda ne mana bayani wurare da suke da sahara yadda iska take ma ƙasa ko kuma ka je inda za a yi hadari ya taso ka ga iska ta taso ta gaggaɗe wasu bishiyoyi ta tafi da abu inda ba a tsammanin shi ta kai shi wannan tafiyar Allah ke rantsuwa da wato ya iska da fitowar tafiya tafiyar sannan ta ji ita ma iska ce ta ce wato ainihin wazariyatil hamilati wutra Allah yake rantsuwa da iska wacce take tafi da giragizai masu nauyi girgije ya taso da ruwan da komai ba zai ruwa ba sai inda Allah ya so iska ta tura shi zai ruwa ana ganin haka kuma a gani ga iska hadari ya taso rigirgi ruwan za a yi a yi komai sai ka ga iska ta tafi da shi iska ce suke ɗauke da girgizar, sannan kuma su tura shi inda Allah yake so da nan ruwan na ke je ruwa to wannan iskar har yau ce ce ta iskar kenan wacce take ɗauke da girgije mai nauyi ya tafi ya zuwa inda Allah yake so saboda haka haka ba na uku wato ainihin Allah yake rantsuwa da azzariyati aljariya iska wacce take tafi da jirage a cikin teku suke tafiya su je inda Allah yake so su je domin wannan jirgin da ke tafiya cikin teku ai a cikin tekun ma akwai iska da take tafi da jirgin an gane da kyau kila ka ce to ai yanzu ana sa masu inji na da tamfa da ba su da injin kuma na da din kuma ai suna dauke da nauyi kuma suke kai kayan inda Allah yake so a kai shi inda masu kayan suka yi niyyar su kai Allah ya so a kai sai kaga an kai shi haka ne ko ba ka ba ba Allah yake rantsuwa da wannan iska da take tafi da ruwan teku jirage na tafiya a kai ba tare da su ba a tura jirgin tare da iska ya je inda ake so shi ma Allah yake rantsuwa da shi shi ma na hudun haka nan wato fal muqassima ki amra ma'ana Allah yake rantsuwa da aljariyatil muqassima ki amra iskan nan da take tafiya take rarraba arziki rarraba shi bisa umarni na ubangiji in ka dauki iska in ta taso wani lokacin bishiyoyin nan da kuke gani duka da yadda suke ‘ya'ya akwai al'amarin iska a cikin al'amarin ita za ta ɗauki wancan furen ta kai can ta ɗau wancan iska ke barbarar su mangwaran ka irin ta da ba a cewa an mata aure amma kuma take ‘ya'ya wa ke ɗauko auren ya aura iskan nan ita ce bisa iko na ubangiji da za ta taso haka take ɗaura auren tsakanin bishiyoyi ta gidi sun fure sun ‘ya'ya haka za ka ga iska ta taso kana ganin ta kamar akwai amfaninta a cikin al'umma da bishiyoyi da kwari da komai to wannan a ciki ne duk ita ce take ainihin Allah ke tafi da wannan iska ɗin wanda take ɗauka arziki ta rarraba shi ga bayansa kun gane da kyau wannan fasara ta biyu kenan da malamai suka yi ma ayoyin da duk idan kuka tattara su kusan duk abu guda suke bayani ana so dai a nuna maka iko na ubangiji da waɗannan halittu nasa akwai fasara ta uku da suka yi suka ce abin da dai ake nufi wani al'amari ne na ubangiji da wato daga ƙasa zuwa sama ayar farko azariyat tana bayani kan iska iska a nan take a ƙasa idan ta tashi haka sannan kuma falhamilati jiragizai suna sama da iska kun fahimta da kyau kaga su nan sannan daga su kuma sai ne sai aljariya sai suka ce waɗannan su ne ainihin taurari su kuma taurari suna sama ainihin da wato girgije daga taurari sannan kuma sai mala'iku su kuma mala'iku suna sama to shine kamar wani umarni na ubangiji ga iska bayan iska ga girgije sannan sama akwai taurari sannan kuma sama akwai ne mala'iku na ubangiji duk wannan dai malamai kokari suke su nuna maka iko na ubangiji shi dai ibn wato ibn katir da ya tattaro fassarorin nan biyu ya kawo karshe sai yake cewa wa kullu hadhihi al duk waɗannan zantuka na malaman tafsiri tarju ila shay'in wahidin tana nuni ne zuwa ga wato ainihin wani al'amari guda shine ne al'amari gudan yace wa huwa husnul baha'i kama kala ibnu abbas shine wato ana so a nuna mana wato afwan ba bane inda ya kawo wato da ya tattara su duk ya kawo wannan fassarar sai ya suke akan cewa duk fassarorin nan je su jamhuri sun tafi akan fassarar farkon nan da muka yi kun gane da kyau cewa iska ita ce ta farko a ayatin ta farko ta biyu kuma giragizai da suke ɗauke da ruwa ta uku kuma su ne jiragen ruwa da suke ɗauke da kayan amfani na al'umma suke tafiya cikin ruwa ba tare da sun nutse su kai shi inda ake so na hudu su ne mala'iku wanda su suke gudanar da al'amari na ubangiji daga gare shi zuwa bayan su a ban kasa din nan to da duk Allah ya rantse da su sai ya haɗa gaba ɗaya ya nuna dalilin rantsuwar shine ya nuna mana cewa inna ma su aduna rasali abinda aka yi muku alkawari gaskiya ne wa inna dina sannan wa ainihin lawaqi al'amarin tashin kiyama al'amarin ranar nan ta sakamako ita ma lawaqi'un za ta auku babu makawa mai Allah ya ce والسماء ذات الحبك نعم إنكم لفي قول مختلف يؤفك عنه من أفك قتل الخوافون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون نعم الله ولو قسيتي والسماء ذات الحبكي الله يكي لنسوا هذا السماء ما أبوتي يرحنيوي إنكم لفي قول مختلف lallai ku ko ana nufin kasaran makka ko ma duk wanda ya ban tsare ma qur'ani da ainihin manzo sallallahu alaihi wasallam innakum lallai kum lallai ku fi qaulin muktali kuna cikin zance wanda yake sassafa mu juna yufaku anhu man ufik wanda duk ya bauɗe ma wannan zancen shine alqur'ani yufaku anhu to lallai ko za a daɗa bautar da shi da wani ya zo sai ya ƙara saki nan dama can karkatacce ne da wani ya zo yana son karkatar da shi sai ya ƙara utilal kharrasuna Allah an ci waɗannan maƙaryata ko kuma wanda suke bin zace-zace allazina hum fi ghamratin fi ghamratin saho su ne waɗanda suke wato a cikin ghamra shine imuwa ko kuma a cikin ɓatan ko a cikin gafalan su sahu da suna rakana suna cikin wato imuwa da ayyana yawmuddin suna tambaya ta irin izgilanci ba tambaya ta neman ilimi ba ayyana yawmuddin yaushe ne ranar sakamakon ne za ta zo yaushe ne ranar tashin kiyaman zai kasance yawmuhum anin nari yuftanun Allah ya ce su a wannan ranar hum su alan nari alanan ma'ana shi ne wato suna cikin wuta yuftanuna ana masa azaba zuqu fitnatakum sai a ce da su ku ɗanɗani azabar ku hadha alladhi kuntum bihi tastajilun wannan shine abin nan da kuke gaggauto shi kuke izgilanci akan shi kuke ganin ba zai faru ba to yau gashi nan ya faru ku dan ana kuci Allah ya tsare mu anan ma mu duba Allah subhanahu wataala ya rantsa yace was sama'i zatil hubu Allah yake rantsuwa da sama ma'abuciyar hanyoyi mana anan yake cewa jam'u hadikatin ka tsariƙatin wa tsurƙin in an ce hubu jami ne na hadika kamar ka ce tsariƙa hanyar kinan sannan jami ta ka ce tsoro shi ma hadikatin jamu ma sai ka ce hubu Hakanan nan tsariƙa sai ka ce tsoro Allah ke rantsuwa da saman ma'abuciyar hanyoyin kinan kuna ganewa ah. sahibatu tsurki fil shirkati sama ma'abuciyar hanyoyi bisa halitta sai da Allah ya halitta ta qatur ikramli kamar yadda wato ƙasa ita ma take da hanyoyi a cikin rairayi in mutum ya tafi cikin sahara sai ka ga iska in ta taso ta tattara rairayi sai mashi wani kunya kunya kunya haka sai ga kamar hanyoyi ne to yadda wannan suke a ƙasa haka ita ma sama take da nata hanyoyi. ku da ƙur'ani ke bayani ku ne ya ce abubuwan da suka haka ne ko ba haka ba yace min hatsurul muwasalat al-ikhbariya a cikin saman nan akwai hanyoyi na sadarwa na zance na magana akwai ko babu sai ka jance ai da sabis ai ba sabis daga ina sabis din ke tahowa daga ƙasa cikin ƙasa yake biyowa sai ina yake biyowa to haka ba wal iza'iyyati sautiya har wa yau akwai hanyoyi na sauti idan aka ce ainihin wannan kebul ɗin da aka sa wanda ke kai magana ko kuma wannan channel ɗin da za a sa duka yana isar da zaƙo daga wancan wayar tallarahu zuwa wancan daga wancan kebul da za a sa daga wancan antena zuwa wancan daga wancan ƙasa zuwa wancan ƙasa to duka ta ina abin yake bi da can wayar faƙo ta nan ƙasar ai sai ka ja ka kai ta gidan wayar ko duk an san ga fata. kuma ma ta magana a da ka ji kamar magana tana tafiya kafin a fare yau fa dai an tare su babu ina jin waya irin ta nitel da take ungoku ta zama ne kawai daga tana a tsaye ne tana da amfani to kaga sai aka ce hakanan akwai hanyoyi wal izaiyyati sautiya hanyoyi na isar da magana na sauti zaka ji sautin ras yau mutum ya bugo maka waya daga ingila faransa rasha can nesan duniya china sai ka ji shi ne sautin shi ne yadda ka san sautin haka ne ko ba haka ba wal mar'iyya da kuma na gani wanda su ma duk ta sama ne ga sanan yau ka buɗo wata kana wata tana, tana nan ka gani ga ana sallar a harami ras tawaci ake ga shi nan ga liman gaba kamar za ka yi magana yana sallah ga shi nan ya ga shi yana karatu kana ganin shi sai da wanda yake aure yake ganin shi wannan duka Allah ya saka su ne a cikin sama wa ghairi zalika da wani wannan wallahu wannan malam haka ya fassara wannan wurin shine nake gaya muku kazu na so ka magana da ashe ita ce ake sabani maganar wato wasa ma'izatul Hubu, ibnu ibnu kasir yace an fassara wannan kalma da kamar yadda ibnu abbas yace ai wasa ma'izatul hubuti ma'ana zafin jamali wal baha'i wal husn wal istiwa sama ma'abuciyar kyau ma'abuciyar kayatarwa ma'abuciyar wato daidaituwa an gane da kyau in ka kalli sama za ka ga duk ta kunshi waɗannan abubuwa ma'abuciyar kyau domin ga tana an sa mata taurari ko ma'abuciyar ƙayatarwa in ka kalle ta yadda take ba inda za ka ce ya lotso ko ya danno ko can ya ɗaga ko can ya abin haka nan kuma ta daidaita yadda take haka za ka yi ta ganin ta kamar nan ya tafi wani ribi ne ya tafi ya haɗu da ƙasa in ka tafi ba inda ya haɗu in ka je bakin teku ka ga ruwa sannan ka ga sama sai ga kamar saman ce ta taho ta haɗu da tekun haka ne ko ba haka ba sannan kuma wato ainihin sama wato wata fassara aka ce ma'abuciyar tsoro shi ma haka ya fassara kamar ba da sauran malaman tafsiri kamar yadda nan malamin ya fassara sannan wata fassarar ma aka ce ma'abuciyar ƙarfi sama ma'abuciyar ƙarfi haka ne ko ba haka ba tana da ƙarfin ko babu sannan wata fassara aka ce ai sama ma'abuciyar taurari wato duka waɗannan kawakin kenan tauraron rana tauraron wata ƙananan taurari da manyan su da komai duk an kawata sama da su ku duk fassarar nan malaman tafsiri sun yi wata fassarar ma suka ce wasa ma'izatil hubuti ma'anar ta sama ma'abuciyar hawa hawa har guda bakwai haka ne ko ba haka ba to su ne duk wannan fassarar da ibnu kafir ya tattaro sai ya tattara su ya ce to duk ma dai yadda aka ce wa kullu hadhihi al-aqwal tarju ila shay'in wahidin wa huwa al-husn wal baha dukkan abubuwan nan sun kunshi da ce ai sama ma'abuciyar kyau ce ma'abuciyar ƙayatarwa ce كما قال ابن عباس رضي الله عنه فإنها من حسنها ومرتفعها وتصبر أوكك كنت سنا مرتفعة شفافة ذاتنا أسامتها أوكك سنا كما يدكك جننتا باوي نوي جريت جن جن جن yadda za ta isa kamar dutse za ta rubzo ta faɗo maka ba ai ba haka sama take ba ko sannan haka nan fasiqatin shadidatul bina ga ta yadda take an gina ta ba wani tokare da ya tokare ta balle ka ce tokaren yadda ran da ya gaji zai cire ta fato sannan kuma tana da ƙarfi wajen gini muttasatul arja ga faɗi nan ka danna ka tafi sai nan har ka kai teku ta wajen kwatanin haka kake in ka tafi teku ta wajen indiya ta wajen ina ne duka haka haka kamar duka. in ka shiga tekun kuma ta za ka yi ta tafiya ka tarar da tsibiri ke waye sama dai tunanin yadda take da faɗinta da yalwata ibn wato ibn kasir yake gaya mana sannan kuma bayan nan haka wato ainihin mukallalatu bin nujumi sawadi an sassaƙa mata taurari ga sunan daban-daban da wanda suke tsaye wa sayyara da masu tafiya sannan wato ainihin wasa hakan da shamsu wal qamar wal kawakib an sa mata haske na rana ga shi daban hasken wata irin shi daban hasken taurari ƙanana daban da maya duk a ina suke dukkan su wannan a sama suke sune wato a zaharat wa qawluhu ta'ala innakum la fi qawlin mukhtalif wannan rantsuwar da Allah ya yi da sama da ababen nan da ta kunsa shi ma ga dalilin rantsuwar abin da ake so a gaya mana shine ne ake so a faɗi wato ainihin abin da ake so a gaya mana innakum lallai ku ana nufin wata fassara aka ce ya ah, ya ayyuhal kuffar fi sha'anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam ya ku kafirai dangane da sha'anin annabi sallallahu alaihi wa sallam wa zil qur'ani dangane da sha'anin alqur'ani yadda kuke la fi qawlin mukhtalifin kuna cikin zance mai sassafa me sassafawa kafirai wani lokacin su ce ma su ce shi wannan ƙwar'ani shi irin waka ce sannan wani lokacin su ce sihirin sihiri ne wani lokacin su ce kahana sannan in kuma manzo ne sassaɓawar wani bin su ce masa sahir shi mai sihiri ne wani lokacin su canza su zo su ce sha'ir mawaki ne wani lokacin su ce kafirin boka ne wani lokacin su ce majinunin Ko dan Allah ƴan uwa na uwa da za su haɗa kan mutum guda ai mawaki duk inda mawaki yake yana da fasaha to mai fasaha kuma zai zama a jingina wasu kuma rashin hankali duk a lokaci guda sannan haka nan ɗan sihiri kamar da na gaya muku dan shi sihiri koyon shi ake to duk inda mai sihiri yake za ga yana da wayo shi yasa in ya ga wanda ya san ba zai yarda da sihiri shi ba bai ma kare shi bai kuma gaya mai kaya da ya kulla an fahimta da kyau sai yasa mai sihiri ma bai suka so ya zauna cikin jama'a ba wanda suka san abin da suke ya fi so ya koma can gefe ko wani ƙauye ko wani jeji ko can gefen gari ko cikin wata unguwar da ya san taron jahilai ne amma ne san za a kago shi a gane tsiyatakun da yake sihiri ne za ka ga ya zanzare ya fi wurin ko wannan tsiri da nasin da yana cikin wata unguwa da ya ga an fara dagowa an ga ana sai ya tashi ya koma can wani wuri daban to wannan wai za a jingina ma annabi sannan kuma bayan haka sai a ce mashi kahirin shi ma boka duk inda yake kura da kyau ba a boka dolo mara wayo sai an sai mai wayo to duk wani su jingina ma annabi a matsayin aibata shi sannan kuma su zo su ce mashi majnun to mahaukaci zai zauna ya tsara abubuwan da suke taɗin ya tsara ta ga cikin magana maganganu ne ake faɗin su da ba zai yiwu a jingina mutum ya ci dina da su ba a ce bai da hankali sannan kuma a ce wani abu na mai hankali kun gane da kyau ko su ne aka tattara a cikin alkur'ani aka ce wato cikin wannan ayar guda ɗaya aka ce innakum lafi kaulin mukhtalif lallai kuna cikin zance magana wacce take sassafa yau ku ce kaza gobe ku ce kaza jiyi kuke wai don ku karkatar da mutane daga fahimtar qur'ani jiyi kuke dan ku karkatar da mutane daga fahimtar manzo sallallahu alaihi wasallam da yin imani da shi kafin Allah ya faɗo nan da ya rantsuwa yace was-sama'i zatil hubuki innakum la fi qawlin mukhtalifin yufaku anhu man ufik yufaku anhu man ufik man uzika din shine sai ka ce wanda ya halaka ko dai wanda ya bauɗe ko wanda ya fantare shine man ufika sai ka ce yi ufaku anhu ana iya bautar da shi kuna ganewa anhu din wato za a bautar da shi anhu ai anin nabi gabarin ya bi hanyar annabi ko kuma anin qur'ani ana bautar da shi gabarin ya bi qur'ani mai girma kowane in ka bi qur'ani ka bi manzo in ka bi manzo za ku ka bi ƙwar'ani an gane da kyau ko su al'amarin kafirai kullum shine sai su rika faɗin magana mai sassafa bayan sassafa wata ta to kullum sukan ci nasara a kan wanda yake dama can akwai karkata ta tare da shi kuna gane ko a yau wannan zamanin namu in ka gana tallata maka abubuwa na barna kana karɓa to dama ta akwai mai sha'awar na tare da kai yanzu yau an kawo maka irin abubuwa wanda suke banda kaɗa kaɗan banza babu komai a ciki sai a tallata maka kuna fahimta ta rediyo ne waya ce wani memory ne abin da ya kunsa kaɗa kaɗa da bushe bushe da wake waken da ba ambatan Allah bane ba abin nan ba farko kafin ka saya ka yadda dama akwai san ne wannan abubuwan ta tare da kai ko da mai sanya ya baka ya sayar maka ya zo sai ka karba kuna fahimta to haka nan kuma wanda yake shi kuma akwai shirya tare da shi da an zo mai da kayan shirya da nan sai karba an zo maka da wannan abin da ke qur'ani hadisai wa'azi da waye waye an tallata maka dama su kake so ka ji dan nan sai ka ga shiriyayye sai ka ga ya shiriya to wancan ababai da kafirai suke na kokarin karkatar da mutane da maganganun su iri iri akan su bar qur'ani ko su bar manzo to sukan ci nasara ne akan me yi ufaqqa anhu man ofika, wanda ya bauce ya fantare to sukan kokari su kara bautar da shi daga kan Alƙur'ani. Allah ya sa mu gani sai Allah ya ce qutila al-kharrasuna ai bi ma'ana lu'ina al kenan Allah an ci makaryata ashabul qawl al-mukhtalif wanda suke ma'abuta zance na ƙarya abinda ba haɗe yake ba su canza shi su ne ashabu zunun kamar yadda ibnu kasir ya kawo fasara daban-daban al abinda ake ce ma kharra, shine wanda yake jin magana ta tashi fadi. kawai an zo an faɗi magana an bautar da ita baka tsaya take ji ko an aibata qur'ani yadda suke kenan dan ka a saurare shi sai su kuma su yadda an aibata manzo ba su saurari manzo ba sai su bi kaga su ne sunna ko kuma yau an sami mai wa'azi na sunna yana bayanin qur'ani da hadisi da kuma sai a aibata shi ai makiya manzon Allah ne ai ba su san ahlul bait ba su san manzon Allah shi yasa ma sai su hana aibe to da an fara wannan magana shi kuma shi kenan dama akwai karkatar tare da shi sai kokari ya ga yaji wannan magana ta wanda suke shi faɗi wa'azi ne yayi ba nasi ba hadisi a ina ne aka ce ba su san manzon Allah ne ne manzon Allah wanda ya faɗi hakan ta faɗi ne kutular kharrasuna maganar shi ya tsara ta ƙarya ya faɗi don ya kau da mutane daga gane sauraron masu wa'azi na gaskiya kuma maganar da ya faɗi ba ƙur'ani ba nasi ba hadisi ba komai shi ya tsara abinci don ya rutsar da wasu to ire-iren masu wannan yanayin su ake kira harratuna shi ya sa abin kasir ya masa fassara daban-daban ya kira su da cewa su ne wanda suke wato ainihin wato masu yin zace-zace kamar yadda ƙasa da yake alkhari suna ahalu ghirrat wa zuno su ne kharasuna an gane da kyau sannan aka ce kutila an ra'a wato an la'ance su kalmar kutila malaman tasiri sun mata fasara biyu wasu ka ce kutila ma'ana ina kenan an la'ance su an nisantar da su daga ramar ubangiji sun ka ce ma'ana kutila inda ta zo tana nuni ne zuwa da halaka kamar masu irin wannan ɗabi'a sun halaka domin ana faɗin kalma kutila a matsayin wato halaka don wani ya halaka sai a jinjina musu wannan kalma ɗin a ce an kashe shi bi ma'ana mata kenan ko kuma ainihin kutilan ana nufin halaka to duk in ka ɗauka da cewa ana nufin Allah an ce su la'anta ta Ubangiji a da ma'anar cewa sun halaka duk abu guda suke nufi. wanda duk zai zama ba kokarin shi ya ji nassi ba ya ji qur'ani ya ji sunna shi dai a faɗi maganganu wanda suka ba daidai ya ɗauka ya ji har ya aiki da su to lallai in bai tuba ba zai gamu da la'anta ta ubangiji zai kuma gamu da fushi na ubangiji kuma wannan sunan shi halakakke Allah ya tsaye to sunan Allah ya ce al kharrasuna sai aka faɗa mana cikin sifofin su allazina hum fi ghamratin fahum su ne wanda suke cikin jahilcinsu da cikin ruɗinsu suke ta kai ke imuwa cikin gabana suke kai kawo shine sahuna cikin wato gafalar su suke yin imuwa gafalarru ne ruɗaɗɗu ne ba wani abu da suke dogara da shi na nasi na ƙur'ani ko na sunna to ire-iren masu bin wannan abubuwan na ƙarairai Allah ya ce su ake kira ko ce gabratin sahuna har wa yau ya yasaluna ɗabi'a su wanda ba su imani da ranar tashin kiyama ba ya yasaluna ayyana waje, suna tambaya malaman tasiri suka ce tambayar da suke annabi suke tambaya istirhama istihza'in tambaya ta izgilanci ba ta neman ilimi ba ba ta neman karuwa ba irin wacce mala'ika da ya zo yi annabi ko mata sa'a sai ce mai ne bal ana an ha ja alama man ko na sai ai mai san wanda ake tambayan bai zo mai tambayar sani ba kaga jibrilu shi ne neman ilimi yake ba igilanci yake ma annabi ba yasa sai koma ya tambaye to ga yaman alamominta amma su kafirai tambayar da suke ma annabi tambaya take ya saluna ayyana yau ce wai tambaya suke yaushe ne ranar sakamakon mata maji'ihi yaushe ne zai zo ne suna shakka kenan su ba su yadda ba wa jawabuhum to amsar da za a ba su ya ji sai a ce masa ai zai zo yawmuhum alan nari yuftanun ranar da su alan nari ma'ana ce nari suna cikin wuta yuftanuna ana masa azaba na fiha wa yuqalu lahum zinat ta'rif sai a ce da su lokacin da ake masu azaba din zuqu fitnatikum ku tantani fitnatikum ma'ana ta'dibukum wannan azabar da ake maku toga ta nan abinda kuka fitinu a duniya ana gaya maku za a yi tashin kiyama za a yi hisabi kowa zai ga sakamakon shi don kuka in kuka rika musu to abinda kuke tambaya tambaya ta igilanci yau gashi ya zo bayan ya zo din ma kuna cikin azaba kuma ku ɗanɗana azaba ɗaya ka san ba abu mara daɗi kana cikin wani yanayi sai a zo a ƙara gaya mata magana ta rashin jin daɗi a kan yanayi mun karanta yin wannan ayan bara ko yadda mala'iku za su zo su rika ma ƴan wuta ko ma salaka kun fi saka wanda ya kawo ku ne wuta kaga wannan tambayi suna ji ba yanzu kaga tambayi tana da amfani ma salaka kun fi saka kalu lam nakum ilmusalin mun kasance mu zama cikin san cikin masu Allah a duniya ko walam laku da dai mun zuci ba mu kasance muna cikin da miskini ba duk wannan nadama ta banza da karya murya da komai wannan magana tambaya ce dama don su kare tusa musu baki ko a wata in sun gama gaya musu ce alam ya a cikin nazi a wai ya haka ne shin wai mai gargadi bai zo muku ba ne hmm? ma ne ka ku nan yanzu mai gargadi bai zo ba ne manzo bai zo sami ku ba ne bai muku wa'azi ba sai su ce ne بلى قد جاءنا نذير وكرمنا وقلنا سبحان الله أي أدل قولوني كم قوة الله يتكلم من التاجين mala'iku za su masu wani tansu ce eh ya zo mana amma da ya faru fakar zauna muka tsare ka wa kulna ma nazzala Allah Allah bai sautu da kawai ba ƙarya kake wa iyyazu haka za su faɗi shi yasa malaman tafsiri da suke fasara da suka ce ba wanda zai shiga wuta sai ya tabbatar ma kan shi ya cancanta ya shige ta kan ya shiga ya yadda da laifukan shi kuma lokacin da yadda da laifin bai da amfani lokacin da nadama ba su da amfani a nan ne za ka yi maza maza ka yi nadama ka bar ka dawo musulunci yanzu ne za ka yi nadama ka bar ayyukan sako da ke kai mutum wuta ka dawo ka zama mai da'a da Allah da yanzu yanzu za ka yi nadama ka daina bid'a ka tsaya kan sunna yanzu ne amma bayan kuma tafiya ta tafi mala'ika mutuwa ya zo gobe kiyama an zo an na tantance al'amura sannan nadama ba ta da amfani to su ma a nan haka mala'iku za su kusa masu bakin ciki sai su ce da su zuku fitinati kum haza ku fitani fitinan kuwa na ana nufi azabar ku allazi kuntum bihi tastajirun fi dunya istihza'a wanda kuka yi ta kokarin gaggauto ta a duniya kuna mu manzannin ku izgilanci har ku rika ce musu wai in gaske ne amma a gaggauto da azaba ko eh amma kawo azaba saboda tsuntsar kafirci kenan kuma har yawa yau ana samun irin wannan kafiran ko wanda suke ta tafargaza suna banna gani suke yi samun Allah ƙarya ne gani suke ta cin nan ƙarya ne saboda haka sai Allah ya ce ne إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك مهتمين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون يستغفرون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم نعم الله ملوك يتي إن, إن المتقين في جنات وعيون لن ليسوا كما ستقوا سنة جنات wato lambuna kenan suna cikin aljannai wa uyunin da ainihin maramarai ko ka ce marmaro inda ruwa ke gudana gwargwadon bukata zuma ke gudana gwargwadon ko uyun jan'in akwai marmaro na ruwa na zuma na waye dukkan su ake kira koyon kowane marmaro yana kukkugo da abinda ake so gwargwadon bukata to su zuwa kenan su ne masu takawa suna cikin aljannai suna cikin maramarai na duk abin da suke so akhizina ma atahum rabbuhum suna karba suna samun abin da ubangijin su ya ba su na rahamarsa na jin kansa na ni'imarsa da ya tattala da gidan aljanna innahum kanu qabla zalika muhtanin sai daga su dan sun kasance su qabla zalika gabanin wannan rana ta kiyama gamanin ranar sakamako sun kasance muhsini na masu ihsani kun ga siffar da suka siffanta da ita ko da siffar taqwa da siffar ta ihsani Allah ya ce kanu qalilan min al-layli ma yahdaun daga cikin aikin da suka rika yi a duniya sun kasance kaɗan ne daga cikin dare ya haja ƙuna suke sanya su, a kan cince da suke nan suke yin bacci wabil asharihum yastaghfirun haka nan lokacin sahur ne karshen dare kenan har zuwa asuba sun kasance ya na su masu yin istighfari ne masu neman Allah gafara ne wannan sifofin su ne kenan wa fi amwalihim haqqun har wa yau cikin dukiyoyinsu akwai haƙƙi da suka san yana ciki na waye ne lisa'ilul mahrum na wanda zai zo ya tambaya da kuma mahrum wanda shi ba zai iya tambayar ba amma yana da bukatar su ma za su gane su ba shi wannan cikin ayyukan su kenan da su. an kullum na kan jaddada mana shi ba qur'ani sifa yake faɗi yan uwa ya faɗi aiki ya faɗi Ba baya cewa wane da wane sai dai ya faɗi siffofi in ba manya-manyan kagare su zar'auna su hamana su karuna da aka kama sunansu ba irin su adawa samudawa ko kuma irin su nan ka ɗauka su abu jahal su abu lahab kawai ƙur'ani bayani yake ga siffar ga kafirai ga kafirci ga yadda yake ga aikin kafirci ga sifofin kafirai kamar yanzu ɗazu da aka gaya mana kaga siffa aka faɗi siffar su ƙaryata tafi kyamar siffar su ƙaryata ƙur'ani suke siffar su ƙoƙari suke su har yi jitsa ƙur'ani a tsaye da shi su har jitsa saƙon manzo da abin da ya zo da shi ko kaga duk sifofi aka faɗi na kafirai ƙarshe sai aka faɗa mana makomarsu kun gane da kyau to yanzu kuma har wa yau siffa za a faɗi nan ma sai mu saurara mu ji siffar sannan sai mu jawo mu nutsu ga siffanta da ita domin fatan mu da inda ake faɗin ni'imar nan mai kwaɗayinta mu ji muna fatan Allah ya sa da mu a to ba fatan samun ni'imar sai ka ga siffofin da aka siffanta ka kokari ka siffanta da su shi ne amfanin ƙwar'ani ko karanta shi da ake da shi to ku duba a nan sai aka ɗauko aka ce inna illal muttaqina ko kaga shi aka fara masu takawa ita ko takawa an fassara mana ma'anar ta wurare daban-daban wato illal muttaqina al-taqwa ta ce shine imtisalu awamirillah wasu na ji da wahi kokarin bin dokokin Allah da nisan tarhana ne shine takawa to masu wannan siffa din ya ka ce fi jannatin suna cikin janna jiya mun bayani muka ce an ce janna wurin da ya shafi abubuwa na lambu na kayan marmari abinda za a ɗiba asalin abin na nan za a dawo a sake ɗiba ko filin su da dino su eh, bishiyar duk abin da yake ya haɗa kaya ne na lambu kayan marmari kenan su ne janna in ko aka ce abubuwa ne na ya ƙunshi kwaya habba wacce za a shuka su gero zuwa yau zuwa yau waɗannan ba su zuwa cikin bayanin aljanna domin su kayayyaki ne na mai cin su ma mai wahala ne ke cin su ko ko a duniya ai kakan ci dawa dan ka sami karfi ne ko to da akwai yaki gaban ka za ka tsaya kai sallah kai waye amma Al-Janna ba za ka sallah ne ai ta wurin jin daɗi ne da shagwagwabewa da jin daɗi da tsoro ka yi cin abubuwa na daɗi kawai shi yasa duk inda za a wasafa maka aljanna ba waɗannan abubuwan ba za ka ji su ba sai dai ka dama ma bayanin kayan marmari kayan marmari kayan daɗi kayan daɗi mata masu waye gashi nan iri Allah ya kusa ku shi ne a nan aka ce dukan suna cikin aljannai irin waɗannan lambuna ɗin kenan wa uyunin tajri fiha da marmaro wanda suke gudana a cikinta wato sai Allah ya ce akhidina ma atahu suna masu karfa ku duba akhidina abin kan an ba su kawai nasu ne gashi nan kenan ko abin nan da aka ambata musu a nan duniya sai gashi ubangijin su ya ba su a can ai a tsahum rabbuhum ubangijin su ya ba su mina na lada wanda ladan kuma ya sababa aka ba su aljanna an gane da kyau innahum kanu qabla zalika muslimin sun kasance gabanin ranar da za su shiga nan ita aljanna din sun kasance musulmina su masu kyautatawa ne ko wannan fasara ita ce ta fi kowace kyau domin a wata ayat da take nuna wannan ko Allah ya ce kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyami khaliya Allah zai ce mai aljanna in sun shiga an saka su ta ce kulu washrabu ku ci ku sha hani'an kalma hani'an ai ba ai ba hausa ma ke gurgo wasu cikin jin daɗi ba wani zaton zai ƙare. ko zai lalace ko zai tsari ko gobe za a rasa jami'an? kalce da kake so ka yi sabanin arzikin duniya kenan ko arzikin duniya su je ka zaro miliyan ɗaya gobe miliyan biyu gobe kana da yan miliyoyi ta ka kai kun fa ban ka ta wani ta kai dama miliyan ɗari ne ka cire hamsin saura nawa ilahi ka ja burki wannan kayan duniya kenan ko ka kayan abinan ɗinka a gida kullum ana ta fitarwa babu ka'ida to ku sai ka fara tunanin zai kare sai ka rika ci babu hana'a a ciki amma wannan za ka rika ci a yadda kake so ka suka ƙoshi ba maganar zai kare ba maganar wanda ka ajiyar zai lalace ka san haka kayan duniya yake ko in ka ajiye baka ci kuma wani lokaci zai a ce a fitar duk kana cikin firji yayi israr na lalace ko ko kuma a cikin fito ya lalace ka duba dan Allah ya amma a na lahira babu wannan Kudu wasu rabo hani'an talati bima aslaftum fil ayyamil khaliya saboda abin da kuka gabatar a cikin kwanakin nan da suka wuce na rayuwar duniya a sai kaga aiki ba shi ke kai mutum aljanna ba amma yakan zama kabarin shiga aljanna duk abin da za ka yi ba wai za a ba ka aljanna ta yi kayi san ta dole a ba ka ba aljanna ba ba ba iwas ba ce ka ba da dubu goma tace wani abu a baka littafin nan dubu goma sai a baka shi a kawai ita kyauta ce amma dole sai da sabari sai yi azumi kai sallah kai ayyukan ibada kai komai Allah ya gani dan shi kai yadda annabi ya koyar to wannan ganin da ya kayi dan shi sai maka kyauta aljanna Allah ya azurta mu da ita an gane da kyau shine anan aka hada cewa saboda abin da kuka yi a ainihin rayuwarku ta duniya kuka gabatar to shine yau ga abin da za a baku wannan ainihin aljanna din wacce ga ta nan a gaban ku shine ainihin ana aka gaya mana aqibina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla zalika ay dukhulihim aljanna gabanin su shiga aljanna muhsinina fi dunya sun kasance su masu ihsani kalmar ihsani yan uwa tana da fadin gaske ihsani ya haɗa aƙida mutum ya zama tsakanin shi da Allah akwai ihsani Allah kaɗai kake bauta mu ihsani ka da manzo sunnan ka kaɗai kake bi da shi kake koyi ba ka haɗa wani abu da ya ce da wani abu na wani kuma daban da ba shi cika shi ba nan ma ihsani ne ga manzo har wa yau ihsani ta bangaren ibada zai abin da za ka yi yadda annabi ya kori kuma yadda Allah ya ce a yi kakka azarfaɗi ihsani hatta tsakaninka da bayan Allah har ka zalunci wani matarka ƴaƴanka makwabtanka waye jigilar yana ƙarƙashin ihsani kai hatta dabbar da za ka yanka aka ce kai ne ta zama akwai ihsani ka wasa wuka ka ka ta gigara mata kana cutar da ita ihsani tsakanin shugaba da wanda yake shugabanta kar ka kuntata ma bayan Allah kar ka takura musu kai masu ka zama mai ihisani ku rika jin daɗin shugabancin da kake ihisani ne amma wanda kake shugabanta suna jin ana kuntata musu ana takura musu ga akwai kishin ihsani kina kalmar ihsani tana da fa'i shi yasa gaba ɗaya sai aka tattara aka ce menene me yasa aka ba su aljanna sai aka ce sun kasance innahum kanu qabla zalika muslimin sun kasance masu ihsani ne a nan rayuwarsa ta duniya In haka nan ibnu kasir da ya zo ya fassara ihsanin nan da bayani mai yawa wanda bayanin ban cika so in faɗaɗa mana ba saboda ainihin yanayi na lokaci sifa nan ta ihsani sifa ce yan uwa wanda duk ta wuce da kake ɗaukar ta ita ce take sa mutum ya taka mataki na ƙarshe a musulunci ya taka mataki shi musulmi ne ya taka mataki shi mumini ne mai imani sannan sai taka matakin muhsin shine aka ce annabi ya fassara ma wato ainihin jibril da ya tambaye shi menene ya yake an ta'budu Allah ka annaka ka ka bauta ma Allah kamar kana gani shi ba magana cewa a'a da shi kana gani mutum ne yazo ya sa ka aiki a gaban shi kake komai da kuma za ka yi da kyau kila ka iya makudi in bai nan amma ga shi a gaban ka ya tsare ka to haka nan ka bauta ma Allah kamar yana ganin ka in ko ka kai ba ka iya ganin shi to ai shi na ganin ka an gane da kyau a rika jin cewa imanin ka shine dan sandanka shine ordinary din ka wanda yake kula da kai kai yi daidai ba kai daidai ba dawo kan daidai tafi daidai daidai ga hanyar aljanna san kokari ta shiga ga ta wuta kauce mata to imanin ka shine zai nuna maka da ihsanin ka kun fahimta da kyau ko kaga waɗannan bayan Allah kwa biya ka sifanta su da ita mut itaqwa da ihsani wanda su ne ƙururuwan abin da za mu yi mu sami aljanna can wanda za a wanda aka ce an tanaje ta bayan nan sai aka nuna mana wasu ayyuka da masu ihsani suka yi shine sai Allah yake kanu qalilan min al-layli ma yahdaun sun kasance kaɗan ne daga cikin yanayi na dare suke samu kudanin sa in ka dauki maɗin za idan ne. ma yahdaun wata fassarar malamai suka ce daga cikin lokacin daren ma sukan sami wani lokaci ko kaɗan su yi wani abu na ibada Ya yasa a nan shi ma malam sai yake cewa ai abin da ake yi wato sai yake cewa bayan wancan yanamuna fi zamanin yasirin min al-layli wa salluna sukan yi bacci a wani lokaci dan kaɗan na dare sannan saura kuma wa salluna! kafira suna yin yawa ko kuma wa salluna! aktsarahu suna sallatan mafi yawan lokacin su na dare wa huwa tafsirul lil ihsan wannan shi ne fassara insani lo a wato matsayin su ya kai matsayi kiyamun laili suna ganin ta kamar wajibi a wurin kullum sai sun samu sanyi in ba yanayi na tafiya ba yanayi na na na na na larura sai sun sami lokacin da za su yi wani abu na ainihin kiyamun laili malam ya ce bayan wannan ya ce kultu wa man aqama hamsa salawatin fil masjidi ma'al jama'a nake cewa duk wanda ya tsayuwar salloli biyar a masallaci tare da jama'a hamsu salawati kenan ko kulle yaumin a kowace rana ya zama sallar jam'i baya nufin yanka sallolin nan biyar mala ya ce fa huwa muhsin shi ma yana cikin layi muhsin muhsin a kuna ganin kamar magana karama ce sallah biyar duk kowace za a yi cikin jam'i da kai ai ba karamin jari bane ke cewa wannan kana can kana lissafin kuɗi kana lissafin kaza kana can kana wancan taɓa fayil wancan kaza a kana kaza haka dai abubuwa da yawa sallar jam'i take wuce mutane to shi kullum yana sallar cikin jam'i cikin mutane salloli biyar to mai wannan shi ma yana iya ɗauka wannan sifata musinin ai kun gane da kyau ashe ka ga kenan sai mu kokari mu kiyaye sanin cewa kalilan min al-layli ma ya haja haka nan ma a cikin dare ya zama kaɗan kake ɗan rinsawa malaman tafsiri suka ce a'a ko fa ma ya kake ke wannan mulai da din yanzu ku duba za ka ga sallar da ake ta turawihin nan gaba ɗayan ta ba ta wuce awa ɗaya da rai wannan an yi sallar a nan ba wani wani zazzar makaratu ba wani ruku'u cikakke da komai a ɗaya da rai da ruku'un da sujada da sallar a ɗin da kawai, awa ɗaya da rai to wannan fa gani ake za ana aiki cikin ramadan to ramadan ya wuce ko da za ka rika yin rabin awa kai ko kwata za ka rika samu kullum ke cikin dare za ka iya shiga cikin masu kiyamun laifi amma gaba ɗaya ka shayi ba ka yi shi kenan kuma sai wani ramadan to darasin da ka samu a ramadan din horuwar da kai baka horu ba kenan ka koma ruwa da shi sa kullum mu rika lura shi ramadan su ake ka yawaita abin da kake ba yana da nuna a ma ramadan shi kenan yanzu ne ka san wasu ɗaukar shi yanzu ne kawai watan ibada mutum ya gama taɓar gaza shi wajen neman kuɗin shi na haramun amma ne shi yanzu ya yi sadaka ya tafi biyu umara ya yi waye ya yi waye shi kenan kuma duk an yafe mai abin da ya na cuta wallahi kuskure ne wannan duk abin da umara daban za a iya baka ladan umara sadaka a baka lada amma ba abin da kai fa na haram yana nan fa haram ne in haƙƙin mutum sai ka mai masa. ka ce mai hatara. ko kuma wani sai dauka jiya ta mata a shi matashi ne ba abin da ya dame shi illa kallon kwallo kallon talabijin iskanci shashanci sai yanzu ramadan kuma sai da kofa shine haɗin itikafi kuma yanzu bawan Allah ko yaushe ramadan na wucewa daga ran sallah kuma za a koma zuwa eh kai Allah zai iya karba maka abin da kai na ramadan amma sauran watanni goma sha ɗaya kuma watanni ne Allah kuma watanni ne ci abota maki kai ba ka bauta kuma malamai su ce alama ibada ka ta kyau bayan gama ta halin kai da kusuwa alama ramadan da ibada da kai ta yi kyau to bayan ramadan kuma ka daɗa kyautuwa amma ka sake komawa ruwa alamar har yau akwai alamar tambaya kina a kanka Allah ya sa mu gani to daga cikin siffar su kenan sun kasance suna tsewa dare Allah ya azurta mu da ita wa bil asharihum yastaghfirun daga cikin siffar su har wa yau lokacin na asuba wasu malamai suka fassara askar kenan lokacin da alfijir ya ceto sun gama sallar asuba to za su zauna su ta askar wasu suka fassara askar a lokacin sahur kenan karshe-karshen dare wanda har shi bin kasir ma'anin ya kawo hadisin nan ingantaccen hadisi wato ainihin hadisin da yake mana bayani bayan ya kawo wancan wal musaffiri na bil afar wani suke da suke bayani cikin sirri ali imrana sai ya kawo mana ingantaccen hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam cewa inna Allah ta'ala yanzu yanzilu kula lailatin ila sama'i duniya. lallai Allah madaukaki yakan sauko saman duniya wannan saman tamu wato kula lailatin kowane dare shine buƙa sulusan lailil akhir yayin da kashi uku na dare na ƙarshe ya rage shine buƙa sulusul lailil akhir yayin da kashi ɗayan ƙarshe ya rage na dare wa yaqulu hal min ta'ibin fa atubu alai Allah ya ce shin ko akwai mai tuba cikin bayana in karbi tuban shi hal min mustaghfirin fa aghfirullah ko akwai mai neman gafara in gafarta masa hal min sa'ilin fa yuta tola ko akwai wanda yake roƙo in ba shi abin da ya roƙa din hatta ya al-fajr haka ainihin za a ce har alfijir ya ceto an gane da kyau wannan hadisi hadisin bukhari ne hadisin muslim ne yana nan cikin sayin bukhari in kana neman ƙarin bayani ka je ka duba hadisin cikin lamba ta dubu ɗaya da ɗari ɗaya da arba'in da biyar za ka ƙara maganin sharhi da bayani na malamai akan hadisin wannan so a yi mata rafin wannan hadisi da wannan aya sun kasance ƙarshen dare suna fari, sun gama kiyamun lailin su kila kuma za su zauna su yi Allah gafara ko kuma sun gama sallar asuba nan ma za su zauna su istighfari su ni Allah gafara annabi yana neman gafara su saba'in ko so ɗari a kullum so ina ga kai ina ga ni ya zama cewa ba ma wannan tsammanin mu shi kenan da mun gama sallah mu tashi mu tafi in an magana mu mu ba mu da lokaci to yanzu za ka sami lokacin kana da sanin sanin za ka sami lokaci yanzu kana da maki da kuma sharin ga wasu hali zo maka kila yanzu kana da lafiya kila rashin lafiya ce za zo maka yanzu kila kana cikin yalwa kila nan gaba wani kunci ne kowane kafin ya zo maza maza ka bacci, ka ci gajiyar lokacinka abin da ake so kenan har wa yau daga cikin ayyukan su musu nunan can wanda aka ce za a saka cikin aljannai da koramai cikin ayyukan su a nan duniya wa fi amwalihim haqqul lisan wa mahar a cikin abin da Allah ya ba su na dukiya sannan an jingina an ce tasu amwalihim ko dukiyarsu na an ba su tasu ce suna da mallaka ko za su bayar za su yi sadaka za su yi kyauta za su ce za su komai tasu ce sun sun mutu a gaje su yasa ya kace ta sa ma asalin duke su ce ta Allah ce wannan abin da ya ba su aka ce ta sun ce akwai haƙƙi ga mai tambaya duk da malamai tasiri sun fassara biyu suka ce haƙun ana ana nufin zakka duk da amma wannan fassara raji an ce ai surar nan makiya ce ita kuwa zakka an zo da ita ne bayan an dawo ina bayan dawo madina saboda haka haƙƙun lisa'ilul muharram ba haƙƙi ne na zakka haƙƙi ne na sadaka ta tsawuki a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi gawa wanda zai zo ya tambaya ya mutu da kuma wanda yake shi maharum ya haramta ma kan shi duk da maharum shi ma mai fassara ne wasu ka ce maharum shine wanda duke yana da ita wani dalili ya zo ta tafi ko kila barayi suka tace ko gobara ko wani annoba ya auka da yana da ita kuma ya zama maharum shi ma ta zama bai da shi ya shiga layin marasa shi to ku masu kuɗi yan uwan shi da kuke hada hala da shi sai ku tattaro zakkanku ku tattaro insanin ku sai a tara masa shi ma a tada shi ya ci gaba da neman arziki shi ma maharum ne سوريا وأن في أموالهم حق للسائل والمحروم فالسائل أنا ابن كثير أكا واحد السيد أكا مغانا بارا bara yan uwa da ake magana mai tawato lissa'il mai roƙo kiran ko wanda zai zo ya roƙa to a kowane lokaci ne aka buɗe damar cewa ka je ka roƙi al'umma ka tambaya haka kawai malamai suka ce a kana tambaya ne lokacin da ka shiga kuncin da ba yadda ka iya sai ka tambaya sai ka tambaya gwargwadon bukatar ka daga sanda da ce ta cikin wani kunci shi ke nan. ba ka mai da bara kamar sana'a ko kuma gado ko kuma a al'ada ta wuri ba kamar da yawa ake cikin al'umma mutuna ko sai ka kasa gane waye ne wanda ya kama haru eh wannan lalle mabukaci ne ko bai tambaya ba bari mu bashi saboda wanda suke da halin mutum akwai wanda da kanshi ke cewa wai in kana so kana almajiri kana so a rika maka alheri a rika maka insani ka daina sa riga mai kyau ka daina sa riga mai kyau ka daina sa hula a jinnan ai an ganka haka sai dai ka rika shiga haka wani wani birki da haka amma kana shiga wani irin gayu da kai kowa zai baka inna lillahi wa har zuciya ta mutu shi bukatar shi a baki ba bukatar shi ya baya ba shi yasa ma zai haramta ma kanshi abin da yake so a yi tsafta zai haramta ma shi abinda Allah ya bashi a bashi rigar lafiyayya dan ya sa sai ya je ko ya ya koyi wai dan gobe aka ta bashi nan a aci zuciya wata mutu ba hmm? kuma al'umman mu mu haka muka tashi kuma haka zamu yi ta babu canji mun yarda da canji irin na zamani da abubuwa amma mun ki mai yarda da canji na addini na gaskiya baran nan ba ta da asali ba ta da tushe inda ta zo inda kama tsu kuma ana ba ta shi amma yawan da su Allah duk masu bara nan da muke da su a danjoji a kwanoni a masallatai a waye dukkan sun shiga matsalar da kila sun bara ne makanta ta ai da yiri ce take mai bara ka sa da darasin ido ma kana da idan yaro ne kana da mahaifa da za su ciyar da kai ne na kaje kana bara kana da yayye kana kane yayyanka ba za su ci da kai ba su sha da kai su maka sutura hakin da Allah ya makantar da kai to ba zai hana wanda za su ka ba haka nan kana gurgu ba ka da yan uwan da su zo su ci da kai su da kai sai ka zo kana bara kan ciki dalili ne na yin bara gurguntaka dan ka rasa hannu daya an jaƙe shi ne gutsure shi aka ya aka yi shi ke sai ka zo kana nuna mutane akan jiki ba ka da yan uwa ko ba za ka wani abu dole kowa shi ke zai zama barata wannan fa masu na ƙasa kenan balle wanda ba ma na ƙasan komai ko kuma shiga wani yanayi na tsufa tsoho bai da ƴaƴan da za su ci da shi bai da ƴan uwan shi da za su kallace tsohon zuba mai asiri su na bari shi na jararan ba haka shi ki za a kuma shi su daina yan dan Allah haka mu rayu a don kunya abin bakin ciki duk kwanar da ka tafi bara bara bara ko ina kuma bara a yi ta ga musulmi da wanda ba musulmi ba da musulmi da arni duka haka ake bara a kasan arni ya zo a roƙa musulmi ya zo a roƙa in ma ka ba wancan wani ma ya zo ka rasa kuma za ka ba za ka hannu sai ka rasa ma ne wannan hmm? yanzu in ka tafi duk gasa nan sai ga mutum matashi wai dan ya rasa kuma yana garawa da ɗan wani abu a ƙasa a kan titi ba shi da ɗan uwa dan Allah da zai ba shi lomar da zai ce sha da shi ba shi da ɗan uwan da zai mai sutura wanda za su yi bara su ne wanda bai da ɗan uwa bai da uba bai da wanda inda ya mutu za su ci gadon shi duk ya rasa su kakkan ba kuwa shi kuma nan sai kuma kan hukuma wajibi hukuma tun da Allah ya bamu bai kalmari muna da kuɗi garan da duk wata aka san na al'umma ne a ci za a ɗauka a rika ci da waɗannan wajibi ne ba za a wasu na gararan ba kan kici ba wajibi ne ci da su hukuma ce za ta ɗauki nauyi ba za a ga kowa bai na bara mai ɗan uwa ɗan uwan shi ɗau nauyi wanda ma suke ma jama'a ma su haɗu su ɗau nauyin wani amma a ce bara ita ce sana'a kuma sana'a a ji an ce ma mutum ɗaya mai bara yana da motoci yana da gidaje kuma ya yana bara ya mai da abin sana fi sabi daidai ne kuma in ce su masu baran ai ji suna da yan uwa ko mu ne yan uwan nasu me yasa kuwa ba za ki je tsara dan uwan shi ba ya hana shi ya hana babu shi bara amma zai ga mutum tsohuwa wata ma bata yi nan bawai wai saboda su fanta ta zo suna ba wannan bara kiran to banda kuma bara ta wayayyu shi wayayyu ne shi tafiya zai shi tsarin daban daga kano sai tafi abuja bara daga wancan ofis sai wancan ofis daga wancan kamfani sai wancan kamfani shi kuma tashi da ba za a ko da tarbin shi yana zanza da idanu yana da tutoci ya sha hular shi sosai da ka gani ba za ka ce wani mabukaci bane amma da ya je ko da ɗan rawani ko kuma babu ko haka dai shi ma haka kuma za shi kuma idan tashi ba ya kenan shi ma yana da a yadda zai yi rayu dan ne tsarza shi na roƙon mutane kan yana takura mace. ka je wurin aikin mutum ka tambaye mai aiki yake a ofis me ya kai ka ofis nan me za ka tambaya a kujerar umara ji roƙo kujerar hajji waye waye dan Allah wannan duk ba wulakanci bane dole ne sai ka je aikin hajjin ba ka kuɗi dole ne an kallafa maka shi ne ake ne limanin sata a ilaihi sai ka sami ko maka sa ba har ka mutu ba Allah ba zai kama ka da yamma ka jaji ba sai ka an tafi bara iri har wannan barar da ake ta toshe bara ta gaskiya yau a tashi a cewa ana so a tattara kuɗi za a yi kokari za a taimaka ma addini za a rika fita wa'azi za a gina makaranta za a yi wani haƙiƙa in sun zo sai a masa kuɗin gora a haɗa masu bara ɗin wanda zuwa suka ba dan buƙatar kansa ba ba shi da bukatar karan kanshi alhamdulillah zuwa yayi abin da yake so za gina masallaci alhaji Allah ya hore maka me za ka kai maka sai ka ga ya kalle ku a matsayin wai kuma mabaratai wannan addinin Allah baya nabi ya tashi da za a tafi yakin tabuka ya tashi ya bara ya ce bai jinsu ta yi su kawo dukiyarsu to masu irin wannan sai a yi masa kuɗin gora da wancan wanda za su fita neman dukiyar da za a tara a taimaki addinin Allah a ɗaukaka addinin Allah a karantar da al'umma a gina al'umma ilimance ba a ma waɗannan kuɗin goro da waɗansu. kuma abin da za a tara a cikin masu wannan hidimar a ciyar da su a ciki duka daidai ne ba bara ba ce kuma ba abu ne na tsakanci ba amma sau da kuma an hargitsa gaskiya da karya an ɓata al'amura duk an bi an kashe addinin mu an wulaƙanta mu har wanda suke makiyanmu mu suna jifawa da sunan mu mabarata saboda da ka zo za ka ga gasunan gasunan da la'adadin mubaraka ta ko ina ba to ka duba har Allah ya ce mai tambaya a bashi da ma wanda ya haramta ma shi a ɗaya fassara ba ya iya tambayar kowa kenan cikin sifofin waɗancan bayan Allah aka ce yadda suke wanda ya kame bai iya tambayar kowa shi ma a cikin dukiyarsu akwai haƙƙi yana da haƙƙi sannan mu duba da kyau aka ce wa ne ko wa fi amwalihim haqqun lisa'il muhammad a cikin sa akwai haƙƙi to kai mai dukiya da aka zo aka ce ba da dukiyarka zama bukatun da za a maka mai bayan mai iya ko ga addini za a maka ne ɗaukaka kar ka ɗauka wani ka ba da dukiyar a'a haƙƙi ne dama wa fi amwalihin haqqun lisailul muharram in ka san da ka ɗauka ka baya ka daina jin wani kai wani abin nan har ka rika daga baki na gobe biyu baya haƙƙi ne aka ce ka ɗauka nashi ne dama Allah ya suka ce kaka haƙƙi na wajibi na zakka da kuma haƙƙi na nafila da zaka rika fitowa kana tsaka ta ne dukiyarka an fahimta da kyau wannan sifofin su kenan ya Allah ya ce wa fil ardi ka karanta وفي الأرض آيات للموقنين نعم وفي أنفسكم أفلا تبصرون نعم. وفي السماء رزقكم وما توعدون فرب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنبئون نعم الله ملوك سيتي وفي الأرض آيات للموقنين حكنا nan har wa yau a cikin ƙasa a ababen lura da la'akari a san Allah shine mahalicci ilmu'inina ga waɗannan masu yaƙini masu sakankancewa wa fi anfusikum har wa yau a karan kanku akwai ayoyi afala tusiru shin ba za ku kalle su ba ku sami basira ku sami imani ku ƙara sanin Allah wa fi sama'i hukum har wa yau a cikin sama akwai arzikinku shine ruwa da yake saukowa wa ma tu'aduna da kuma abin da ake muku alƙawari wato ainihin wanda za ku samu gobe tsiyama. wanda suka yi daidai su sami aljanna da kuma abin da ake alƙawari ga wanda suka fantare ma Allah wuta nan fawarar bi sama'i wal ardi Allah yake rantsuwa da kansa fawarar bi fawarar bi sama'i wal ardi Allah yake rantsuwa da ubangijin sama da ƙasa innahu la haqqun lallai gaskiya ne mislama annakum tantiqun tashin kiyaman nan da ake gaya maku tabbas gaskiya ne kamar yadda wato ainihin mislama annakum talqun kamar misalin yadda kuke magana kuka yadda da magana kun kuna yi haka ma tashin kiyama yake gaskiya zai zo ba makawa babu shakka kai qur'ani wazi na cikin qur'ani haka ma mu ji tsoron Allah Allah subhanahu wa ta'ala ce wa til ardi a cikin ƙasa jibari, wal الجبال والبحار والأشجار والثمار والنبات وغيرها آيات a cikin ƙasa duwar da nagon suke ko a ban ƙasan nan ne akwai duwar wasu ga tunanan nan mu magana jin jin jin jin rawa ce kina sannan kuma jihar sai kuna jihar jaddi na bahar kina sai ku ɗaya amma sai ko ba ɗaya ce ko ba ka zan ce ga nan Atlantik waje ne wa duk ga sanan sun kewaye duniya nan inda ruwan yake ya fi inda ƙasar ta cewa duk a kan ƙasar nan a ban ƙasar nan wal asijar da bishiyoyi ga sunan da wanda kake gani irin na garinku da ƙasarku da na wani wuri da na wani kurmi da wani tikiri iri ga sunan ka sauwaro su cikin kwakwalwarka waɗannan bishiyoyin ko ba ka taɓa zuwa ko ina garinku dai ga sunan kana gani bali a ce ka ɗan zaga duniya ta tafi kurmi inda bishiyoyi suke shine wal asijar haka nan wasima da kuma ainihin 'ya'yan bishiya iri wasu masu ɗaci wasu barci wasu tsari wasu zaki wasu kawai kuma duk daga ruwa ɗaya daga sama da ke zuwa amma duk wannan sima ɗin kowane ya fitar da abin da Allah yake sai fitar na yanayin shi sannan wannan ba da tsirai ga su iri iri wanda ba zan iya wasafa maku su ba tsirai na abincin da kuke ci dabbobin ku su ci kwali su ci waye waye sun tsage kwarai riha da wasu su duk su ne fa aka tattara sai aka ce wa fil ardu ayati dangane da abin da ke cikin ƙasa akwai ayoyi dalalatun ala qudratillah akwai alamomi da suke nuna maka kudura ta Allah in konan Allah in ka kalle su kaga abin to ya kamata ka ga girma wa ya kamata ka bauta ma wa ya kamata ka yi maɗa'a wa ya kamata ka ji tsoro mai wannan wanda ya yi waɗannan duk halittun sani waɗannan ba na ka ko ɗaya wani kuma da za a ajiye maka a ce ka rika girma shi kana bauta mai bai da ko ɗaya a ciki ɗigo ruwa ɗaya bai da shi balle fitar da tsiro ɗaya balle wata bishiya ɗaya balle ka ci ƙasa kai kai ƙarfi duk na ubangiji ne shi ne aka haɗa wa fil ardi ayatun kuna ganewa za ka ce gawa lilmukinina ga masu yaƙini sun yadda sun sakankance sun yadda Allah shi ne Allah shi ne abin bauta kuma suna da yaƙini na gaskiya ta shi kama nan kaba za a yi shi sakamakon nan za a zo a bada shi aljannan nan za a shiga wutar nan wanda za duk suna da wannan yaƙini su ma waɗanda abubuwan gaba ɗaya kakam na imani aka tattara su ba an ba maka su ba aka ce la'ayatin lil mu'minina masu yaƙini da sakankanci duk abubuwa na gaibi da Allah ya wasafa ayoyi da sun kalli waɗannan abubuwa yanzu ka duba yau wani yau kana ajiye kamar ba ka aka yi mana ruwa mai daɗi ba mai yawa ba da zai rushe gidaje ko aka rufe ranar da ya tana nan da zafin nan rauna ta irin wanda kuke ji lokacin zafi amma aka rufe shi aka canza yanayin ya zama wani iri yanzu mai daɗi ga shi nan ko da wuta ko babu za ka sha iska mai daɗi ga shi nan wannan waye wannan so dan Allah kuma sai ka bar shi sai ka tafi ka rika wani sai ka daina bauta mai ka kana bauta mu wani sai ka rika tsafa mai ka je ka nemi wani da'a mai wannan ni'imomin la ayatin lil muqinin sai aka yi adabi aka ce wa fi amfusikum har wa yau a cikin kan ku mutane ku karan kanku nan ma adadi ne ayatin aidan akwai ayoyi har wa yau tun daga yana za ka gano ayoyin min bada ikal'ikum ila muntahu tun daga farkon halitta ka yi tunani da da kake ɗigon cikin mahaifiyarka igon jini tsoka ƙashi aka tsawara ka duk cikin waɗannan watannin ka fito ɗan laƙoƙo haka ne ko ba haka ba wa ma ji tarki da halki kun min al'ajaibi da yadda aka rakka ba halitta kun abin halitta ga kana ga ni ga ka ga mu kowane in ka kalle ka ba tsutsa ba ba ƙwaro ba ba wata akuya mai tafiya jela sama ba ba duk ka zama ga kanan cikin wato asali ta kawai kyakkyawar halitta wannan sai ka kalla na ababen mamaki kuma da aka saka ma jikinka kamar ne ta shirye hannu in kana so ka ji abu da zafi ka kai hannu zai ji ko zai ji ba ko kuma wani tantin ya tsanka wannan ya zama naka daban da na kowa duk duniyar nan ko ba ka wani ko ka yana kama da na wani wannan ya tsanka yadda zanen yake ka dubi yawan mutane za ka daban wa daban na wancan daban na ɗanka daban na wata daban wannan kaɗai bai yi ku yi tsoron Allah ba hmm? da ɗan adam ne ba sai an sami ne ba dan sami mistake na wani fa kai an yi mistake ba ka dubi kwamfuta ne sai ta ne sai ta ne sai ta bada amma wannan fadin Allah fa haka Allah ke ikon shi haka nan wato wal basar filai. Haka fil ayn aka sa maka gani a kwaye idan kana ganin ta kai dai kana ganin gani kawai ga kana baka sai da fasfar idan yadda take da yadda aka nannaɗe bibi ina ganin yake ina gilastin yake ina duk an haɗa an kunshi maka cikin ka. sannan aka sa wasu hawaye suna fitowa daga cikin shi wasu masu wani irin yanayi jarɗi jarɗi wato yadda ruwan hawaye yake za ka ji shi na ne zan ɗikai inda za ka sha kamar wani gishiri gishiri ne haka ruwan ido yake wannan hawa da nasu amfani. Haka saka maka ido haka yake fito maka sannan kuma wannafsu wa sham wannafsu numfashin da kake yi iska ta fita wata iri ka shaki wata haka kake ta yi baka san so nawa ba wanda inda za a zauna ɗan tsarita wasu mintuna yaya ɗanwa haba ya kamata mu sani shi yasa Allah ce dai la kawai to fi A kan ku akwai aya amma kuna kallo a cikin wannan sanan ga shanmu aka sa maka za ka shaki ka rika jin wanda za ka shaka na kanshi ko wari ko abin da baki da sauransu duk ba ka aka sa maka fa sai ka rika wani dai ina kanshi yake ka ji kanshi daidai ina yake cikin hanci ko kai ka san daidai launi yake wal maqatu fil anfi aka sa maka majina a cikin hanci ita ma da nata amfanin ko da zai bushe ba majina jikinka ka ba majina sai kuma a ce ba lafiya kenan ga kwanka ta ina za su rika man motsa ko ina ba majina da ta su amfani kamar gidan suke na aji ko haka nan har wa yau wato ainihin malam ya ce wal kalamu wa zauq wa ta'ab haka nan aka sa mata zance maganar da nake da kake yanzu daga ina wata ke fitowa ne sautin a ji sauti ke ka ji sauti in kai in ji tana ɗaga harshe harshen zai rika faɗin wannan daidai ina ne wani na nan da harshen kuma ba saukin. ya zama daidai amma da harshen babu ina aka fi mai magana kai kuma an sa maka ni'ima ce baka santa ba sai oh. da kaga kurma da suna ko bebe nake son ce ko sannan banna magana a sa maka ɗanɗano da harshen ka za ka ɗanɗana ka gishiri ne hmm? zaki ne ɗaki ne barci ne waye hamdin an sa maka akan wannan harshen da kake rainawa kake ganin shi kamar banza ko wa ɗuɗumu da ɗanɗano abincin ya su nan fa za ka gane in aka cire shi ne ka gane ai mara lafiyar da bai jin bai jin daɗin komai yi jin ha ba ke suna za ka ji an cire shi sanda aka ba ka baka san neman shi ba haka nan wato warri'u wal aslu wal shirbu fil fam aka sa maka yawo shi ma da nashi amfani kan baki da ka ga abu sai ka ko yawo shi ya gira ko ya ga nama ina zuwa ciki nan sai ga jawo ya zo wal akl wa shur haka nan da ci da sha duk aka sa da baki za ka yi ka tauna hakoran sama ka haɗu da na ƙasa ba tare da ka tauna harshe ba abincin za ka tauna wannan da aka sa maka a cikin baki kake wannan sannan bakin nan da kake ganin shi ne ni'imominsa amma sai ka buɗe ka zagi wani ko ka la'anci wani ka je ka yi duba wanda aka ce ayaba ba ka ci matanci ka ban baɗin ce kwan ka zo ka yi tasbibi ka yi tahriji ka yi rabon Allah ka duk duk a cikin baki aka samu kwanan nema wasan wannan mu fil azan aka sa maka yi wato da bacci a cikin kunnuwa ga shi yanzu idan mu bi sun muna ci ba ji ba kenan daidai ina jin yake ne a kunne ka san inda yake amma an sa maka kuma da sanda kake son bacci sai a zara jin a hmm. karan kwance da ta hayaniya ba ka ina jin ya tafi ina aka kai shi aka aji sadda kuma aka dawo da shi daidai ina aka kashi aka sakala maka shi ya yan uwa ku yi tunani duk wani neman ta Allah ya maka aka sa mutum da ya kwana ɗaya biyu bai bacci ba shi ke na kuma sai to a tafi asibitin ta. Allah ya sani gidan kwakwalwa ta taɓa ba lafiya sai ka ga nan sun tashi jiki da sun ja jiki ya canza ba bacci sai aka sa maka bacci ka yi ka huta wajen ana nan makon wajen annan laila libasa wajen annan nahara ya aka sa maka waɗannan nemonin. sannan aka ce wa sha'aru fi mawazi'ihi gashi gashi na aka sa maka wurare zama kyau ko yanzu an zuwa sa maka nan goshinka ne zai gashi da su kuma su hanya za ka su masu aka ya shi aka sa nan ne zai gashi ta ga da kyau ko babu sannan wani ya fito nan wajen sai ka ga ya ƙara kyau wajen wajen sunan ka shara ɓatka ko duk sai zama sun hamata wani lokaci su gaban ka inda ba a so sai kuma suna ta ta ce a aski shi na gashin baki aka ce kare kare ya ji shi ku duba duka ita kuma mace da yake yar kwalita ce ita zuwa ce sai aka ce kada nan in yi gaki gaba ɗaya don ka kalla ka ji daɗi sai kuma yau wance kai ka canza ta ka halitta ka share na ka fuska mai da ita irin ta mace alamar mazakunta da mazantaka duk da ta ji daga gare ka ka share fuska ce sakwal sakwal ka haɗa ma da bulisi ta lama ta ke ina kyau ce ka share fuska ka ta koma irin ta mace bayan da haka Allah ke so sai yau ka ba gashi amma kin da yanayin ya fito gashi to akwai hikima kuma tun na suke ka bar shi duk wannan gashin da ya fi fito a duk inda ya fito akwai hikima su kansu kofofin gashin akwai nasu aikin da suke yi gumi ya yi wa duk ni'imomi ga sunan da Allah ya mana har wa yau ya ɗan uwa aka ce wal ra'idu wa rihu min al aka sanya maka ba haya shi kuma ya zama ta inda take ba tunan za ka yi ba hayawa ba ka zama jemaje ba kenan ko sannan aka sanya bawali ta inda zai fita daban ta duba shi kuma can aka yi wurin da ta shi daban ka duba abin da za ka ci duk da sha duk ta nan yake bi sama kogon ya tafi amma wajen fita yi ruwa ya fita can ta bawali abin su shi kuma mai kaune su ta can inda duk aka sa wurin fitan can daban nan kuma wurin magana da cin abinci daban akwai hikima ko babu akwai ni'ima da Allah ya mana ko babu haka nan wal mazi wal wadi wal haidu min al qubur duk waɗannan abubuwan kamar su bawaji da su mazi da su waji da su haila ga mace gabanta da kuma ainihin duk waɗannan ta gaba ake yin su kaga su aka sa su ta gaba saboda yanayin su kenan ko sannan kuma sai aka waye wato ainihin shi kuma kamar baya aka kai shi baya da shi da ne da shi da rigi da take fita tusa kenan kaga kowane ake mai wurin sa daban kuma da in in ya gida cewa da shi har a zo a ce ai ya sami matsala wasu tsarin shi yanzu ko kuma ta sami matsala wasu tsarin ta haɗe da wurin mai a tafi asibiti ya ƴan uwa mu kalli na imar ubangiji dai wani ana faɗi wa fi an kusi a karan ku akwai aya ko babu wannan fatin mana ya tattaro da daga cikin littafan tafsiri suka yi wannan bayani aka ce wal bai na zakari wal fi sadi wal aka zo kuma da kai da mutu sai aka bambanta ku kai namiji gwarzo da za ka tsaya ba a bukata a ga wani alama tudu a gabanka ita sai aka sa mata nono inda dama ita yan jin daɗi ce yan lalace ba magana kamar da mana magana kwallo rana haka bai dace mutu tana gudu zafal zafal zafal da nono amma da yake kai dama akwai bukata kila za ka wahala sai ya zama ake ka banu saboda akwai jihadi gabanka zai iya yiwuwa akwai fita neman abinci akwai kokarin akwai yiwuwar ɗaukar nauyin wasu a kanka haka nan bayan ka ba ayo maka da tsuwa ba cibi cibi kana tafiya duk wannan sai aka bambanta ita ko mace saboda ɗaya jin daɗi ce a tare take jin daɗi ake da ita ita karan kanta za a taɓa ta a ji daɗi sai aka sa mata nuno a gabanta baya kuma aka yi mata duwawu aka yi mata wata sifa ta daban yadda an gani za a huta ko wannan Allah ya yi dan ya nuna maka ni'imarsa sai aka ce wa min abin wahidi kuma wannan maza da mata da za su tafa duk daga uba daya wa ummin wahida kuma uba daya uba daya uwa daya a haifi mace ta zama halitta ta daban kuma ya haifi ɗa namiji zama halitta ta daban amma ne daga ɗigon mani na namiji da mace amma Allah ya bambanta halitta kowace kowa kuma ake mai da wanda ya dace da shi yasa daga sanda kake so ka zama mace wanda take so ta zama namiji al'amari ya lalace daga nan ka shiga wani yanayi yanda yanzu ake kai wai kafirai namiji ya je a yi kokari a dasa mashi a nan ita kuma mace ta je a yi kokari ita ma a yi kokari a mai ita namiji saboda kafirci Allah ya sani ba ko ba a yi wannan ba da duk mace za ta tsalle-tsalle da guje guje da namiji yake yi ta kokari tana kan abin da zai sa jikinta ya ɗaɗɗauri da gumbar kenan ita ma dole sai wannan duk canza halitta ne mace ba a yi ta dan ta zama jikinta ba laushi ba asalin ita da kan yan laushi ce Allah ya halicce ta ne dan a ji daɗi da ita amma shi da ma Allah ya halicce shi dan ya zama zai iya fuskanta duk wani kalubale yasa sanda ka nemi kai kuma ka zama ɗan dauru kana rangwakai rangwadai kai ma ka lalata kanka kenan Wasu ta ikhtilafil alwani wal ashkali wal makadi malam yace haka na wajen sassa a wallau alwa kamar yadda na sha bayani mu kanmu na matsalakan ma bakakin iri iri da shi kuma fararen in ka ji haka cike farin ba iri ɗaya bane haka duk wannan halittar ta Allah ya sanya ta da ta kan kanmu wal ashkali da shakari wal maqadir abubuwa na kudura ta fahimta sai ga gashi nan kun taso ka ji wancan fahimta wancan ya fi ka wancan haka wani doro wani soko wani gashi nan dai ba ka Allah ya ba wasil arwahi haka nan a canjin rawuka wani shekara goma wani ashirin wani talatin wani saba'in wani ɗaya kowa da yadda Allah ya ɗigo masa wasil ba'in kazalika hakanan ainihin a koyama hadisin da suke cikin jiki da waye haka Allah ya bambanta kazalika tafatu misil tafatu bashara yadda wasu sifofin suke na hadisu a bayyane haka wasu wanda suke su ma na koyan a babban wato ne haka suke daban daban gaba ɗaya Allah ya ce afala tusiru hmm? zalika tastajillu bihi ala sana'ihi wa qudratihi yanzu ba za ku zama ku kalli waɗannan abubuwan ku kafa hujja ku sami dalili na sanin irin halittar da Allah ya maku da yadda yadda ya sana'anta ku da irin ikon da ya yi akan kuma ya kowa yadda ya so kuma yadda zai ji daɗi ba za ku ga wannan sannan ku gane cewa shi ya cancanta abota ma ba wannan ne karshe sai aka ce wa sama irin hukum har wa yau a sama Allah ya sanya alisan ku ai al kenan ko al anhu nabati alladhi huwa al wanda ruwan sama shine sababin arziki wanda ake samu na duk da muke gani muke ci muke sha dabbobi musu ci asali daga ruwa ne kawai sai aka ce wa fisa sama irin to dan Allah mu da muke da wani mai arzikin man fetur yaushe zai ta mana da hankali Allah ya ce a sama arzikin ne a ruwan nan da za mu dogara da shi mai noma yadda ya kamata mu gyara kimiyyar mu ta noma mu gyara kiyon mu mai komai mu ci mu sha mu saya amma saboda an ɓata mana kwakwale an lalata mana su wanda suke boko sun fahimta su boko su ji su je su sami kuɗin al'umma su masu ci jahilanmu kuma a ba su ba za su koyi sana'a ce barace barace da su masu ci shi ke nan haka za a rayu shi Allah ya ce fi wasi sama'il kuku a sama arzikin ku yake kuma gashi mana gani ko babu yanzu ka fita ga dankali waye duk abubuwa sun fara zuwa saboda ne zuwa ga ba ruwa mai kuke tsammani a ce har yanzu ba a ruwan sama ba ne kuke tsammani ne to Allah ya sanya mana arziki sai Allah ya ce wa masu aduna min al-ma'aji wa sawaji wal iqab da abin da ake muku alƙawari da makoma fa za ku koma ɗai na ladan ladan za a baku na hukuma wanda suke za a yi masu maktubun zalika fi sama sai an rubuta shi lawul mahfuz komai da komai yana nan saboda haka ina jin ayanan ta karshe fa rabbika ko fa rabbis samai wal ardi Allah ubangiji ya rantse da kanshi Allah yana rantsuwa da duk abin da yaso wani ya rantse da kanshi fa wa rabbi samai wal ard la na rantse da ubangijin sama da kasa innahu la haqqun wato ai matu aduna bihi abin nan da ake muku alƙawari da shi zai faru zai kasance shine tashin kyama la haqqun gaskiya ne tabbas ne ne misalin san misla wato misla ma tantiquna ko misla ma annakum tantiquna misalin irin yadda kuke magana kuka yadda da magana ku magana ce ko akwai mai mutum magana in yi wannan ba magana ba ce to yadda kuka yadda haka ma ku yi tashin kyama tabbata haka zai kasance na ga lokaci zai ba mu dama kan abin da na shari sai mu bar shi sai Allah ya kai Allah ya ba mu ladan a mu karanta Allah ya kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon aiki da da muke karantawa wannan dalila da suke sauka Allah ya samu albarka cikin ta wannan wata da muke ciki Allah hada mu da alkhair ne ke cikin ta nikima da falala da gafara da jin kai da ake mu bayi duka Allah ta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk